ذاك سنة مغرب طرفان na kallo na ka faɗa da yake sai na ce to ai sai ka ce min ba fito ba nan ne dama ke tambaya ai za dama ba sai ka ce min karanta min ba ko yau wani ka ce to ya zuba bayani ya rage ba shi ke nan ba sai aka kai min duruwa ka tambaya kai aka ce wali da aka na dauka ma abin da za ku yi magana ma ba ku yi magana ba babu ba yau kuwa to me za ka yi shiru wannan ba ɗin ba ta an ka da muka sa ta aibaitin bai karanta ba kare shi kawai muka muka muka nemi guduma muka lankwasa shi kawai muka yawo mu muka bar shi amma ni na min ce a gani wali za ka tsar شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان Me ake magana ana maganan ainihin ana karanta wa'ancan surori na ikhlasi yace saboda wannan ne kada shuri'a aka tsara a karanta su bi sunnati fajarina ba ana karanta kul huwa ba ana karanta kul ya ayyuhal kafiru ai baitin sama ne da su ake yin eh, rakatan alfajiri wa kadhaka sunnati maghribin tarafani wa kadhaka sunnatu maghribin tarafani haka sunnan maghriba na fi filin da ake da maghriba su ma ana son karanta falaki da nafi da

ya ila illa kai na fa fara kusa fara fushi wanda yadda na karanta ma din nan ne na gano a su kuna yanzu ba nan ba za ka rewa wanda kai kake faɗi tun da yin yi malmalai da gaske ne mai karanta wasa ke sai ka yi shi daidai ku sa ido hajari ne ka daina dariya sai ka yi daidai ne ka karanta da ko yanzu kai za ka yi waka ba ka kuɗi eh, abdulsalam ka ji mutum yana tsaya kofar gidanka ina maka irin wannan ai zai ka fito da sanda kawai kai ne haka yake wali za ka shuri'a bi sunnati fajrina abin dan dadi dadi ba wa kadhaka sunnatu majribin harafani wannan aka cire bawon duk ba sunnati ba wanne na farko ko na biyu to in kace sunnati to duka yadda kake so sai ka cire bawoi sai ku bawo ɗaya na yi magana bayan bada ya naziru kila wa naziru bai gane ba ne bai yi shuru yanzu sai na yi an kun je kuka duba na na eh, me yake da suna sharhin na usai bin ya fi daɗin karatu wancan na gidan ba wannan na ba amma ban sani ba ko wannan ɗin ma ya gyara amma dai wancan na asalin babu wannan ba wanda kuma maganar ta fi gyara ليكون مفتته النهار وختمه وكذاك قد شرع بخاتم وترنا وكذاك قد شرع بركة بركة بركة بركة, بركة Waƙa za a kashi shawari a berar a ta yi a wata? Na samun shi kuma ya tullai. Berar a ta Ko kuma haka ya rubuce ma daidai Amma ɗaurin ne guda biyu a ciki? Ko ɗaya ne mai ɗaurin karar a ta yi? Waƙa za a kashi shawari أتيت أو برك أتيت أو تقول كرنت عجيبا بعدها وأن النبي نصلي فهم شاعرون متنبئون أقوى لا متنبئين أبدا نعم karanta mana hmm? me ke bai karanta su karanta mana shi ma sha'ir ni yawa ba nam Ai, gaba na amma dai in aka je wajen wajen na yanzu na mutum zai zame aure. ɗaukan eh? eh, rakka a damar shafai na ƙarshe akwai sai tun da idafa ne sun karanta ma haka yamma ya kalli da yana kadai wurin da yana da wata amma dai mu sake duba shi in akwai wata matsala don ban masa karatun irin wannan ba da na je nazari tun da karatun da za ka na baikin daban sannan ka zo ka nemi na fasaran daban sannan ka nemi na luga daban sannan ka nemi saƙon da ake so a isar da shi shi kuma daban akwai aiki a ciki to karshen ta in lokaci ya ƙure sai kai sai kai na ma'anan kawai ka kyale sauran fahuma idza la aka gauna ya fi daɗi فمؤطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك Auba بعض أوصاف الكمال له فهم shi kenan wancan na uku ne ko liyakuna saboda kaga an ce ana raka'atai fajari da raka'atai magaribi ko to in ka lura wannan bayanin wannan ne aka ce liya kuna muftatahun nahari sai ya zama kiɗin rana da ikhlasi da tauhi da kafiru da in ka je kai kai rakata da fijir da qul huwallahu kaga tauhidi ka jaddada shi eh na asma'u was sifatu kaga ka karanta qul ayyuhal kafirun kaga ka fashe jaddada uluhiyya kuma ka nuna bara'arka ka jaddada uluhiyya a kaga wannan ka fara da wannan ka rufe da wannan gaba ɗaya ka samu security abin nan din tauhidin ka zai ci gaba da zama na fito sai eh, ita sannan kuma karanta wanda ake magana ya dace da tadabburi da tadabburi abu kaga don yi tabbatar maka da tauhidi wannan ya tabbatar maka da aƙidarka kaga yaushe ne za a gayyace ka ka karanta ka fara da ka buɗe rana da kulli ya ayyuhal kafirun wani zai ce a da kafiru da kai daidai kuje la abudu ma ta abudu na ce a ai kasa ta hada ku ai zamani ya canza ai yanzu an ci gaba ana kafirai ana musulmai ku haɗu da yanzu ka ce a a ka karanta surar da wannan biyan da fahimtar sannan kuma da daddare nan ma magaribarka ka sa shi kayi nafila da su yaushe ne wurin hira ko ni taro ko ni menene hani za ka bar a ce a mu haɗu da annabi da musulmai duk ɗaya ne haka ba zai haɗu ba saboda kanan wannan kusan za a ce wannan shine da mu muna jaddada ta a kowanne hali a kowanne irin yanayi a kowanne menene ana son ka shagala daga gidanka abin da kake shiga da gidanka in za ka fita ka fita da gidanka ba za ka haɗu tare da su ba saboda haka nake liyakuna muftatahun nahari wa katamuhu تجري وتجري دك توحيد zama وهكذا سيدنا وكذاك kada shuri'a na tsallake daidai nake shuri'a aka tsara aka ce wannan ba wai mutum in yana so na yi da abun nan ba in yana so a'a lalle ne ya yi haka ai kaga ba mu ba wa rakatil fijiri muhimmanci tunda ba a bayyana ake ba sau da kanan mutum kawai in wani ma baya rakata yin zikirin shi yasa ake magana ga waɗanda suke karatu ba sa aiki da karatu suna karatun ne al'ada kawai da haka nan hamminsa layi ban da layi ana son layi ne duk layin da ba zai karfafi ka ba to wani layin banza duk karatun da ba zai daɗa maka ikon musulunci aiki da musulunci ba ba karatu kake babban kaura kake ba yan luga ne ba mu yan lugan ma ba akwai masu addini in muka ce yan luga muka faɗi mun cike su Allah sai ya musu sakayya da mu a'a ya zama lugar ka addini ne addinin shi ne ka ba amma ba burin ka kawai a yi ma karatu a yi ma karatu a yi ma karatu ina ladabin karatu ina jaddada duk karatun da bai canza ma rayuwa ba wannan karatu bai da amfani baka cutuwar da kai daga karatun ya fi amfani da ka amfana da karatu hmm. na'am Thank you. shi ne aka ce na sha bayani wannan ba a yi ko wannan a cikin nan masallacin masallacin balla ce irin ka yanzu wannan ba za mu kata ai budulu ne kawai a cikin wannan magana yanzu abin nan kin saboda ka ta ne fijir din kanta ai ba fatiha da sura kawai ke karantawa ba kin da ka manta ba na san kana nan wani aka karanta rakata alfijir ana karanta kulhuwa ah, um, da kafiruna kuma an karanta alantara kaifa da alam na shara da alantara kaifa menene karanta su waɗannan mutane wannan mata da ba sa zaura kanta na wannan karamu da su ka ji da kanka iya rufin da kai tunda sun ci zuwa su zauna iya rufin da kai an da aka ce a karanta kulhuwa a karanta menene uh, na ku wanne fa'ida ne aka ce ta zama badawa ciwon hakori to ka ko ai ka tsara kaza ba sai kaiwa kanka ba wannan a fili ma daga duniya akwai maganin ciwon hakori tana maganin wannan sannan in an karanta alamtar tara kaifa ko kuma a sharhi suratul sharhi alam na sharaha aka hada da alamtar tara kaifa shi kuma wanda fa'ida ne maganin makiya duk mai yi wa'in nan tarakata na sigiri zai wahala ka taso ka ya karya da Allah riga ya tsaya masa duk taron da makirci da ake kulla masa ake menene in dai kana karanta alam na sharaha kana rakata da fikir da alam na sharaha da alam kada kaifa to Allah zai ma magani makiyanka su yaya ana kan kamanta ka da mu kuma karatun layi karatun layi nan ne muke karatun haƙi abin da aka kanta an ka kanta da abin kai kana aiki da shi sai ma ka tambaye ni kai da ka karanta da ni ba ana aiki da shi ba izgili kai ba ai ana tambayin juna ne misali lokacin da musamman aka ce da annashawa wannan zai tuna maka zai sa kai ba za ka iya ka karantar ba kai aiki da shi ba in ba ka yi ka ce tsakanin da Allah ba na aiki da shi domin ba kai ne kake biya ba ballantana na koye mana na sha za ka biya ni kayana ba na yi amma roƙanin min Allah ci gaba da yi ba ka gaban yi ba ba wai ba a yi ne ba cikin da ke rubuce shi ne hakika aikin da na aikata ba shi ne hakika ba to haka a ko na yi shi a waka za ka menene waka za ka kad a bi khatabi witiri ka haka na aka ce mu karanta a gama witirin mu kaga ba za mu karanta kul huwa huwallahu ba su ne manya da ayyukan rakan alkafiruna kataman shi ma karkarewa ne da ayin laili bi zani wa kaza ka qad shuri shuri'a birak birak biraka بركعتي يتوى في وذاك تحقيق لذا الشاني من نولينا ذن راجل وشي أسم هم؟ إيه كذو دشي أتخي مدعي وشي وكذاك قد شرع أن أرى بركعتي ركعتي to sai dai ai musu fata raka ta yi ya fi dan dadi dadi ba eh? na ka duba ka ba kai waya ko ya aka rubuta fata fatahohi na ji wannan ba ta ake ne matsala ba raka a ta yi duk fatahohi suke da shi hmm? kai kana can ni ina maka magana kafin ne da ainihi to in ka taho sai ya yi gargada amma ma'ana kam lafiya lafiya ta fita hmm? eh wai ba wannan nake magana ba zanen mu samu mun yi wuce mana ka gane ko daidai ba ma masakka akan wasalin kafin kafin wasalin gare shi a sukun gare shi ra'u zai ɗaure shi aka yi to sai dai a yi sulo to idan can gabai da malmala sai mai da mutum igala aka yi yin tawafi yake ta ai matsalan dai ma duk inda za mu je hakan nan da shuri'a an ce a karanta wa'annan surori birak a tayyar tawafi a rakawo biyu na tawafi wa za ka ta haƙiƙo lihada shari'a yin wannan kaga tabbatar da wannan ikhlasin ne fahuma idza idan akhawani mustahibani la yatafarraqani wa laysa yanfasilani fahuma kenan su wa'annan tinnabi idan akhawani yan uwan juna ne mustahibani la yatafarraqani wa laysa yanfasilani kuma فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فر ومعطل الرحمة إن كان جوي عني أكفيدو تاني إذا أي فمعطل الأوصاف وان دي كوري يسد بوفي ذو شرك فأي هكما ذو الشرك شما فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحق دا ولا تسرع إلى القرآن أو بعض أوصاف الكمال كويا كوري ساشن سبوفين كمالا دا الله فحق إجزاء ولا تسرع أدك يسوري إلى القرآن زوها كدهدما كفانا أقول